Majalisar Dattawan Najeriya ta jaddada bukatun gwamnatoci a ƙasan su gaggauta bullo da dabarun kawar da zaman kashe wando da rashin aikin yi da fatara da ke addabar ƙasar inda za a ci ƙarfin barazanar rashin tsaro. Waɗannan na cikin shawarwari da Majalisar Dattawa ta amince da su ne daga cikin rahoton kwamitin da ta naɗa domin bincika sanadiyar rasa rayukan waɗansu matasa su takwas a lokacin da jami'an tsaro suka kai samami wani gida da ba a gama gina ta ba a angon apo da ke abuja kwamitin wanda janar muhammadu magoro mai ritaya ya shugabanta ya nuna bukatar gwamnatin tarayya ta bullo da sababbin dabaru wajen shawo kan tashe-tashen hankula da ke addabar kasar bayan majalisar ta kwashi tsawon lokaci tana muhawara a kan rahoton da ke dauke da sa hannun sanatoci ashirin da suka yi binciken sanata sahabi ya'u daga jihar zamfara kuma ɗaya cikin waɗanda ya rasa matashi a mazaɓarsa ya ce bai gamsu da aikin kwamitin ba. wannan rahoto ni ban aminta da wasu abubuwan da ke cikinsa ba domin na farko kusan abin da aka tambayi kwamitin ko aka sa kwamitin ya je ya yi ƙarshen ta sansan ya ƙetara shi bai yi magana a kansa ba domin abin da ake magana zancen cewa waɗanda suka rasa rayukansu ni a motion abin da na kawo a cikin majalisa cewa ina neman a a tabbatar da shi waɗannan mutane da aka kashe dimun dimin yan boko haram ne ko ba yan boko haram ba ne cikin rahoton gaba ɗaya babu inda kwamiti ya ce waɗannan mutane yan boko haram ne ko kuma ba yan boko haram ba ne kafin a kai gaba da wannan rahoto a majalisar dattawa su ma ta su da ke majalisar wakilai suna binciken batun kamar yadda dan majalisa amiru tukur idris ya shaida mani hines dai muna iyakacin kokarin mu muga cewa wayannan wanda aka kama an sallame su don a halin yanzu ma akwai wasu daga cikinsu wanda aka saki yawanci duk wanda aka saki jihohinsu ake kaiwa sai a ce um, ko mai gari ko dan majalisar su ya je can wurin ya anshe su don su dawo gida to yaya maganan zuwa kotu da kuka ce za ku yi maganan zuwa kotu tana nan abin da ya sa har yanzu ba a riga an je kotu ba saboda dole ne sai an bi diddigin abubuwa da mutanen da suke wanda suke wurin wanda an ɗauki bayanansu da kuma su waɗanda aka zalunta ɗin su ma dole sai an same su an yi magana amma matsalar da ake samu har yanzu waɗanda aka kama ɗin da muke son su lauyoyin da muka ɗauka su yi magana da su har yanzu ba ma abban mu mun gansu balle su lauyoyin masu gansu balle su yi masu magana balle a san inda aka dosa ya zuwa wannan lokaci dai jami'an tsaro sun sako matasa hudu daga cikin goma sha uku da ake tsare da su tare da basu dokan kar su sake shigowa abuja har na tsawon shekaru biyu madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya